وتود حاضرنا وأوشك اليأس أن يغشى أمانينا فنحن من فرقة بلوى تمزقنا وتملأ الجفز القرمان وغسلينا غابت مناقبنا وتود حاضرنا mai tare da albarka rediyo a cikin wannan shiri na matambayi baya bata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da sake saduwa da kai a cikin wannan shiri da ya saba zuwa maka dukkan karshen mako a irin wannan lokaci tare da dr ibrahim adam umar disina domin amsa maka wasu daga cikin tambayoyin da ka turo ta akwatin karta kwana ko kuma wadda za ka yi masa kai tsaye yau ma cikin yardar allah muna tare da dr ibrahim adam umar disina dr assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu to dakta makon da ya gabata baka sami zuwa ba sai dai mun sami saƙo za mu yi amfani da wannan dama mu isar ma da saƙon ta'aziyya da mun gaya masu sauraro amma rasuwa na'am an yi min rasuwa kuma an yi ma al'ummar musulmai duka rasuwa dan uwana ne wanda yake ɗalibi mai karantarwa mai wa'azi saurayi ɗan shekara talatin da shida wanda ya yi karatu a jami'ar musulunci da madina kuma ya fara shuka alheri a nan jihar Boshi ya kafa gidauniya ta hisan da ke karantar da manya-manyan mutane yana da nishaɗi a gurare daban-daban daga gombe zuwa yola allah maɗaukakin sarki ya jarabe shi da rashin lafiyar da ya jinya tsawon wata biyu ƙarshe allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi kayansa kasan mu almajirai a dangantakar da ke tsakanin mu kamar yadda muka ji daga manya manya magabatan da suka gabace mu wato ba za ta gaza dangantakar jini ko dangantakar asali ta zumunci ba har ake cewa suna cewa al’ilmu ilmu rahimun baina ahlihi shi ilimi kulla zumunta ke tsakanin wanda suke kan wannan fage ko wanda hmm. suke wannan bigira a mun yi karatu tare da shi kuma abin bakin cikin ne. al'ummar da ake ɗauke mata maluma to wato ta shirya in Allah maɗaukakin sarki bai kawo mata wani ta tagomashi daga gurinsa mm. ba mm. to akwai iya yiwuwa za ta iya shiga cikin duhu a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce yana daga cikin alamun tashin alkiyama Allah ya kan ɗage eh, ilimi ya kuma bar jahilci hmm. shine a ruwayan bukhari manzon Allah sallallahu alaihi cewa ga yanda abin zai faru cewa inna allaha la yanzi'u al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad Allah ba wai in ya tashi dage ilimi haka kawai sai mutum ya ji yana da karatu da yanzu ya kuma ba shi da shi ba ko malami ya dawo jahili ba yanda ake dage ilimi a cikin mutane hmm. inda ilimin addini ne yaqbidu al-ilma bi qabd ulama ta hanyar ɗauke malamai ta hanyar sa su rasu idan ya zanto cikin mutane babu wadatattun malamai ita nasu ru'usan juhala sai mutane su kama kowa a matsayin malami idan ya bar carbi ya bar gemu ya sa malam malin ya tara almajirai ko yana karantarwa ba dole ne idan mutum ya zamto ya siffanci da waɗannan siffofi ya mm. zamto malami ba mm. hatta idza lam yubqi aliman karshe ya zamto mutane idan cikinsu ba malami ita kazan nasu ru'usan juhala ilu su kuma in aka tambaye su akan ilimi tun da dai jama'a sun riga sun nada su hmm. in aka tambaye su sai su dinga ba da fatawa ba bisa ilimi ba sai su bata su kuma batar da mutane wannan ma wata manuniya ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ashe cewa ba kowa dan ya shiga rigar malinta yake malami ba to kuma ka sani cewa rashin malami ba karamin musiba ne a cikin al'umma ba saboda haka wani dan uwa namu kamar yadda duka gari ya cika da yi masa shaidar alheri muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya abin da mutane suka ba da shaida a kansu ya bi shi mm. Mm. kuma su mutane wato masu shaida ne mm. da Allah subhanahu wa ta'ala ke amfani da shaidan su a bayan kasa kamar da yake ko a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an wuce da wata gawa sai mutane suka faɗa alheri a kanta manzon Allah sai ce shi kenan abin ya tabbata wajabat aka wuce da wata kuma suka sassoke ta suka aibace ta sai manzon Allah ce hakan nan ma dai abin ya tabbata a kanta wajabat sai suka ce mun ji ka wajabat a na farko da muka yaba da muka soka ma kace ce wajabat sai ce ai ko mutane ko ne masu shaida masu bayar da shaida a bayan ƙasa ko Allah ya ajiye ku don bayar da shaida a kan halin sauran mutane saboda haka mun ji abubuwa masu daɗi jama'a sun yi alhini sun yi fatan alheri muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya sanya abin da ya bari ya zamto Allah ya bashi kulawa da irin kulawarsa wannan abin da ya faru kenan ina nufi malam dan uwa malam Umar Sade wanda yake malami ne Eh, na jami'a a jami'ar kashere wanda gabanin haka shine limamin wata babbar santa da aka gina da ɗaruruwan miliyoyi a garin eh, jumaita a can eh, jihar adamawa kuma banda haka shine shugaban cibiyar al-ihsan foundation muna fatan allah subhanahu wa ta'ala mm. yadda ya sa muka ga tasa cikawar wato cikin alheri allah ya sa mu mata mu in tazo. mu cika muna masu imani domin ba aikin bane ba ƙarshen mm. ka ya zama a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce innamal a'malu bil khawatim abinda Allah ke lura na ayyukanka su ne abin da ka yi a ƙarshe-ƙarshe ba za a ce za a maka hukunci da yarintarka ba kowa inda za a duba yarintarsa za a ga akwai wato ƙinji a cikinta ko lokacin samartakar ka ba amma yaya aka yi ka karasa yadda ka karasa haka Allah subhanahu wa ta'ala zai karbe ka haka shi yasa a cikin hadisi riwayan Bukhari da Muslim da muke karantawa kullun cikin arba'un hadis manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa wa inna ahadakum la yujma'u khalquhu eh, fi batni ummihi 40 yawman a cikin hadisin cewa ah, na rantsa da wanda ah, ah, wanda hannu wanda wanda raina ke hannunsa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli janna hatta ma yakunu huwa wa bainaha illa zira fayasbiqu alayhi alkitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhulaha riwayan Abdullahi dan Mas'ud cikin Bukhari da Muslim manzo Allah yake cewa za ga mutum kamar na aiki irin na yan aljanna to amma karshe sai ka ga kuma a rayuwarsa ya juye ya bayyana mutane ma cewa ashe ba wannan shi ita ne turbar da ya rika ta gaske ba sai ya koma ya dauki wani tsari shi eh, shine kamar da cikin sahih muslim ruwayan eh, sahal da eh, sa'idi cewa manzon Allah sallallahu alaihi cewa irin wannan na samun waɗanda dama can ba dan Allah suke yi ba a ga idanun mutanen ne suke mutanen kirki jama'a suna yaba su suna jin daɗin jawabansu sun ɗauka cewa har cikin zuciya ma can haka suke amma ka hmm. sai Allah ya tona musu asiri domin mala awal lamarin <laughs> fa ba wai kamar yadda mutane suke lissafi dole ya zamto haka ba hmm. za ku iya tsammanin wani alheri amma ya zamto ba haka yake ba wanda kuma wanda kuke ganin wato kamar kuna da ayan tambaya akan sami yiwuwa yiwa shine Allah subhanahu ta'ala ya ɗauka a matsayin wato nasa domin Allah shi baya duba baki ko harshe ko suffa inna Allah ta'ala la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum Allah madaukakin sarki baya duba fuskar mutum baya duba dukiyarsa yana duba ayyukansa ne da kuma zuciyarsa mm. saboda wani wanda kake ganin ba kowa bane ba shi ba isasshe bane ba shi mai yiwa ba ustazu bane ba liman bane ba mai karantarwa bane ba baka tsammanin masa aljanna kusa mai yiwa yana da wasu alaka da Allah a boye wanda shine na Allah wancan ko ba dole ya zanto na na Allah ba mm. manzo Allah ke cewa rubba abdin ash asa madfu'un bil abwab law aqsama ala Allah la abarra cikin bayi akwai wanda in ka ganshi abin kin kulawa ba za ka shiga harkarsa da hidimarsa ba amma matsayi yake da shi a gurin Allah subhanahu wata'ala da zai ce wallahi abu kaza sai ya faru to sai Allah ya sa wannan abin ya faru saboda da darajarsa a gurin Allah subhanahu wata'ala Allah ji gamala Umar Allah ya sami Allah ya masa rahama Allah ya sa ya huta Allah ya sa aljanna ce a makomarsa Allah ya kyautata abin da ya bari baya nazariyarsa in ta ta zo mu ma Allah ya sa mu cika muna masu imani muna kan turbar daidai muna kan tafarki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amin su mu amin kuma da zamu dauki wannan a matsayin tsokaci ne yau da fatar mun karu sosai da wannan jaji da kai wa al'umma musulmi baki daya da kuma mu karan kanmu da muke nan tare da kai a ɗakin watsa shirye cikin wannan shiri na matambayi baya bata za mu je ga tambayoyin da aka turo mana ta akwatin kar kwana إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت مساعينا من ذا يفرج كربا بات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت مساعينا غابت مناقبنا ما شاء الله mai eh, tare da albarkar Radio wannan shiri na matambayi baya bata turmin farko za mu je ga turmi na biyu A malam tambaya ce da take cewa menene matsayin miji da ya ce wa matarsa babu shi babu ita har abada shin saki ya shiga tsakani wato kullum idan miji bai fito karara ya ce ya saki mace ba bai kuma rubuta cewa ya sake ta ba ya yi shagube ne ya yi wani zance ne wanda yake da harshen damo e, irinsa ake cewa saki amma ta hanyar kinaya abin da ya kamata shi ne a tambaye shi me yake nufi wani lokaci mun san mata idan suka bujire mana ba mu da abin da muke iya dawo da su cikin hayyacinsu sai amfani da wasu barazana masu girma mai yiwa abin da yake nufi shine lazanar da ita ko ya gwada mata cewa za ta tsinka igiyar aurenta da kanta idan abin da miji ya ce shi yake nufi to haka za a ɗauka ba za a je dogon zance a ce a a to amma ai hakan yana nufin hakan ba mm, mm. a a asali ka alama ya sadduka ka bihi sahibuka za a zarda da abin da ya faɗa in yace yana nufin saki ne saki ne in kuma bai ce saki ba ne ba ba saki ba ne ba na ga cikin abin da wasu suka rubuta satin da ya gabata akwai irin wannan tambayar ita kan mata ce ya sake ta guda biyu a fili babu saɓani cewa saki ne na uku ne sai mata irin wannan shagabun mm. to ko na uku ne za a tambaye shi me yake nufi mm. abin da ya faɗa da shi za a aiki ba abin da zai same ki auren ki lafiyarsa kalau yayanki yayansa ne kuma kina zaman aure ne ko da ko a ce shi sakin yayi amma kuma sai ya ɓoye dan dai baya sallabuwa da ke mm. nan laifin yana kansa ne ba yana kanki ba wallahi na'am malam wai shin na hukuncin irin mutanen da ke nuna bambanci na bangaranci irin cewar wannan ba dan garin mu bane ko wannan ba kabilan mu bane wannan irin nuna bambanci akwai wani hukunci da musulunci ya tanadar a kan mana awal in baka manta ba a cikin shirye-shiryenmu na watan ramalana hmm. a'a ashe ba a gidan rediyon ba ne ba cikin shirye-shiryen da nake a wani guri ne aka mun tambaya akan bangaren shi ne dogon bayani a kai hmm. amma a dunkule abin da zan faɗa wa mutane babu laifi mutum ya danganta kansa da garinsu kamar yanzu kullum za ka kira suna na kan ce ibrahim disina kai kuma ce maka awwal yakubu wanka kai sunan anguwa ne wanda shi ma ke da asali da sunan gari ni kuma sunan gari ne babu laifi kowa da gan shi ne yana son garinsu mm. wannan baya daga cikin abin da yake haramu ko annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da zai hijira da ya bar garin maka sai da ya juyo ya kalle ta yake cewa إنك لأحب البقاء إلي لولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت wannan gari shine garin da na fi so na fi ƙauna ba don dai an kore ni da ƙarfin tsiya ba da bayan da za a yi na bar garinmu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma garin madina sai da ya addu'a ta musamman cewa allah ya sa Mm. ya kaunaci garin madina irin kaunar da yake yi wa makka duk wannan ba haramu bane ba mm. to amma abin da aka hana shine wato kungiyanci ko bangaranci abin da yake haramun wanda ake cewa haramun din ne shine ka ɗauka cewa duk wani wanda ba ɗan ku ba ba mutum ba ne ba shi bishancanci ka darjanta shi ba da wani abu zai shiga tsakanin ku da shi ko tsakanin wani da wani kai tsaye in ka zo za ka goyi bayan na ɗan garin ku ne hmm. in dama ce in dama ka samu hmm. za ka nemi ɗan yankin ku ne ko da kuwa ba shi ya cancanta ba wannan ba ya tsaya a kan yan garanci da ɓangarancin guri ba ne ba yakan shafi hatta a cikin ƙungiyanci eh, kaga ba laifi ba ne ba don musulmi sun haɗa kai sun yi wata ƙungiya don yin wani aiki na musamman to amma kuma idan suka ji cewa duk wani wanda ba dan kungiyar su ba ba cikakken musulmi bane ba ko bai dace a ce eh, ya samu matsayi irin kaza ba ba sa wato eh, in wani abu ya hada su eh, da wani wanda ba su ba mm. ba za su iya masa adalci ba saboda wancan nasu ne wancan ko ba nasu bane ba kungiyanci dai mutum ya takura kansa cewa iya nan ne yake ganin gaskiya take hmm. ko ya dauka cewa iya mutanen da yake mutanensa na gaskiya su ne yan yankinsa to wannan kaga a duniyan ce ma ba abin da yake ƙara kawowa in banda ruguza al'umma domin karshe ba za a ringa bayar da abubuwa bisa cancanta ba karshe? ya zamto cewa ana bayarwa ne bisa yangaranci bisa wa kasa ne bisa wato wa yake tare da kai mm. to wannan shine a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ليس منا من دعا إلا أصبية وليس منا من قاتل على الأصبية وليس man mata مات على baya daga cikin mummun musulmai wanda ya kira zuwa ga irin wannan bangaranci ko kabilanci bai daga cikin mu wanda ya yaƙi ko ya yi rigima akan wannan abin in ya kashe shi a in an kashe shi a hargitsin yan garanci ko bangaranci kada ce ya mutu shahada kuma wanda ya mutu akan wannan abin bai mutu akan tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba ba abin da zai kawo an banda kada ta da hargitsi ana irin samu haka yanzu ko mu anan jihar Bauchi bari in faɗe shi da manya-manyan baki wani lokaci ana yin rigimar gangan ka jana cewa 'yan ɓangaren boci 'yan bangaren katagun addinin mu ɗaya yaren mu ɗaya kamar mu ɗaya al'adar mu ɗaya haka jihar mu ɗaya kuma a dokokin da ta haɗa mu ne haɗa mu jihar ba a shi a bangaranci ba sai ku zo ku shigar wanda da shi a cikin ayyukan gwamnati ko a cikin siyasa ba abin da zai kawo in ban da ci baya wa al'umma wannan ba za ka samu lada ba kuma alama ce ta ƙauyenci in ka ji mutum yana maganar cewa shi sai garin su to bai san duniya bane ba hmm. ai gari in ya ci gaba wato gari baya ci gaba dole sai da baki a zamanin da malamai idan sarakuna suna so garin su yi haɓaka hmm. sukan ɗebo malamai daga gurare daban-daban da masu sana'a da gurare daban-daban wanda zai sa ko don waɗannan magarin a zo garin a zauna hmm. sai gari ya haɓaka muna ganin irin yadda lagos ta ta haɓaka tsakanin jihohin najeriya hmm. da ake cewa kusan ɗaya bisa ukun kudaden najeriya gaba ɗaya yana juyawa ne a cikin garin eh, lagos za ka iya samun wani banki a wata unguwa kuɗin da yake juyawa ya kai babban oh, headquarter da ke wata jiha ba don kowa wani wasu da suka karbi <laughs> baki don hmm. kaji ana maganan wani ɗan gari wani ba ɗan gari ba wannan eh, da sauran wayewa kuma alamarai. gidadanci ne mm. na amala ba ta ah, mai wannan tambayar malam ya ce muna yawan faɗa ko a cikin yanzu misali kabilu kaga wato fulani suna ce wani wanda ba su ba kado mm. ah, bare-bare suna ce wanda ba su ba kirri ko ah, misali yarabawa su ce wanda ba ba su ba mai suke faɗa masa gambari ko wani abu makamancin haka duk wannan inna akramakum indallahi atqakum one of the beauty of life malam awal mm. shine sai Allah ya mutane daban-daban mm. yanzu kaga sai Allah ya yi ni bahaushe ya yi ni bagudire ya yi ka ba san yaran ka ba misali kowa ya yi shi ya yi wannan su na ku min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila kuma inna akramakum a atqakum mm. sai ka san bambanci akwai wannan tsarin da wancan tsarin da haka ake iya ginawa ko yanzu malamai ne wa'azi ma da ake ji za ka kowa da irin tsarhin kowa da irin salansa kowa ka ga da irin fahimtar da ake masa haka ya kamata mm. bayan Allah ke wato saɓani da bambanci kara bunƙasa rayuwa yake maimakon ya zanto ya mai da ita baya wani mawaƙi larabci na cewa wa biddu yuzhiru husnahu biddu wa jiha tatabayyanu al-ashya'u mu je gaba malam me wannan tambayar ya ce dalilin da yasa yi tambayar akwai wani wanda ba dan yankin su bane aka yi masa rasuwa yana gaishe shi amma ya ki kula shi wai saboda shi ba ɗin yanki yana masa jaje malam ya ce wannan wannan wannan kai da shi kai in kai in wanda aka masa jajen ne eh. yake kin kula ka ci gaba da yi masa jajen kai za ka samu lada shi ko muna masa nasiha cewa ji tsoron Allah wannan abin ba shi da gindin zama a musulunci ba shi da kyau na'am hmm. mala wanda yake tafiya da wanda yake zaune waye ya kamata ya fara yi wa wani sallama wanda yake tafiya shi zai yi wa shi zai sallama ga wanda yake tsaye wanda ke tsaye a wanda yake tafiya ga wanda ke zaune na faɗa maka ai na san ɗauko maka abin daga tushe ne wanda yake tafiya shi zai yi sallama ga wanda yake eh, tsaye wanda yake tsaye shi zai yi sallama ga wanda yake zaune wannan wata tarbiyya ce ta musulunci duk wanda yake na sama shi ake so ya kaskantar da kansa wato wani salo ne na annabi sallallahu alaihi na kin bautatar da mutane ya zamto cewa kullum na ƙasa shine zai zamto cewa yake ƙara bayyana ƙasƙancinsa sai ake so kai na sama ana so ka sauko kai tawabu kai kankan da kai tunda kai kake tsaye mm. zaune da gaida na zaune kai da kake tafiya eh, gaida wanda ke tsaye a wani hadisi Allah kace yusallimu al-rakibu al-mashi mm. wanda yake kan abun hawa kai da kake kan mota kai da kake kan mashin yi sallama ga wanda ke tafiya da sai ya dasa domin kafi shi shi eh, Allah mai yawa bai bashi ba kai ya baka saboda haka eh, sako ƙasa wannan karantarwa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam to Allah ya samu dace mm. menene eh, wanda zai wanda ya shaye shaye mm. sa'annan kuma ya zo yi sallah malam akwai wata matsala nan to waɗanda suke shaye-shaye shaye-shaye na ƙwayoyi ne ko na wiwi ne ko na giya ne sallah ba ta faɗi musu a ba don yanzu mutum na shan giya bai zama arni ba bai zama wanda ba musulmi ba don mutum don musulmi yana shan wiwi har harin sunansa musulmi eh, yau wani abu ya faru a kofar gidana ba bani sha'awa akwai masallaci a kofar gidan da nake zaune Eh, dama in kai masallacin yayi wani mummunan cika ko ina akwai jama'a to alamar cewa ana wanda gagarumin kwallo ne saboda akwai gidan kwallo makwabta da bai da gidana ba da danyen da nake zane a ta yankin to abin da ya bani sha'awa malam awal shine ana cikin kwallon da lokacin sallaye sai na ga samarin gaba ɗaya sun rere sun taho yin sallah wannan ina gwada maka wani abu yana gwada maka akwai imani a zuciyar mutane akwai musulunci a zuciyar mutane mm. akwai alheri a zuciyar mutane saboda haka dan yanzu suna kallon kwallo sai mu ce kai samari ba abin da ya fi dacewa ku ba kenan ba za mu ci musu anna ba mm. ba za mu ci musu mushrikai ba ba za mu kafarta su ba ba za mu tada su daga musulunci ba kaga imanin su da ita lokacin sallah yayi an kira hayya ala salah hayya ala fala sai suka yi watsi da mm. wallan suka taho zuwa ga sallah saboda haka abu ne mai ban sha'awa ni dai gare ni wanda ya faru kuma yana yawan faruwa saboda haka hatta masu shaye-shaye musulmai ne su masu shan giya musulmai ne su masu kaza sabo musulmai ne su sai dai abin da za mu ce musu mm. idan mutum ya sha giya ya zo yana cikin maye yana sallah to wannan sallan ba ta yi ba saboda Allah ya hana a yi sallah ana cikin maye la taqrabu salata ya ayyuhallazina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna ya ku wadanda sun ka ba da gaskiya kada ku yadda ku kusanci sallah inji Allah subhanahu wa har sai kun san abin da kuke faɗa an samu ne a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wani gabanin a haramta shan giya mm. sai ya je yana sallah yana karanta uli ya ayyuhal kafiru da shi ya ku kafirai ba zan bota ta ma abin da kuke bota ba tun da yana cikin maye bai san abin da yake faɗa ba sai ce a abudu ma ta abuduna zan ta ma abin da kuke ba kaga gaba ɗaya ya rusa ya rusa sallar ya rusa ayar ya rusa suwar ya rusa musulunci baki ɗaya to sai Allah ya saukar da ya yi amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu mata quluna wanda dai a karshe karshe ya zanto Allah ya saukar da bayani na karshe gaba daya akan giya ma ya haramta ta wato cikin matakai da aka bi a hankali a hankali gabanin a kai zuwa ga mataki na karshe na haramta giya saboda haka wanda yake shaye-shaye ana so yi sallah amma in yana cikin maye in yaje yi sallah ba ta yi ba wallahi a'lam Allah shirye mu amin Allah malam menene hukuncin mijin da matarsa ta haihu amma bai yi mata komai na haihuwa ba to ɗan da nasa ne kuma ita matarsa ne hmm. shi ko mijinta ne auren bai kare ba amma kuma sunan abin da ya zalunci domin hakinsa ne eh, ya ɗauki ɗawainiyarta tana matarsa gurin zamanta ah, abincinta abin shanta tufafinta da duk wata ɗawainiyarta wannan shi ya mai da shi namiji shi yasa Allah ya ce yana sama da mata hmm. idan ya zanto baya wannan abun to hmm. bai zanto wani cikakken namiji ba kenan Allah madaukakin sarki yake cewa الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم قرآني كما كاغا يتي ba wai ma masu ciki ba masu shayarwa ma cewa akai a ciyar da su a shayar da su ba ma maganar lokacin haihuwan ba والوالدة يرضين أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاء وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده waɗannan ayoyi ko wannan aya sukutum Allah ya magana ne akan hukunce-hukuncen shayarwa saboda haka sunan wannan mutumin azzalimi yana yawan faruwa a cikin al'ummar mu yanda suke a watsi da iyalinsu su ki ɗaukar nauyinsu bayan sun rika musu ciki wannan wato zalunci ne babba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisi ke cewa kafa bil mar'i isman an yudayyi am ya'un ya ishi mutum lafi waɗanda yake ciyarwa ya bare su wulakanta wani wulakanci ne ya kai matar ka ta haihu ba za ka dan mata dan gwadaddashe ba ba za ka mata dan wato siya mata ɗan gasasshen nama ba ba za ka ɗan siya mata ɗan roma-roma ba ko ba haka ba ka faranta mata rai ka gwada mata kana murna da abin da ya shigo gidan ka sabo mal awal wani abin da muke yi ba musulunci bane ba kamar yadda tun a lokacin ɗaurin aure to shi kenan jama'a yanzu hakkin ciyar da ita da shayar da ita da tubatar da ita ya koma kan wane da kan iyayenta to manzon Allah ke cewa a hadisi إن an الشروط أن يستوفى halartun bihil به ce mafi girman sharaɗin da ya kamata ku cika babu kamar sharaɗin da da shi ne kuka ɗauko har suka zanto halaliyar ku da kuma suna haramiyar ku zanto halal ne gare ku ku da su to wannan sharaɗin ba karamin sharaɗi bane ba wani awal in ba dan aure aure bane ba yaya za a yi haka kawai yarinya iyayenta bayan ɗawainiyar cikinta an haife ta kuma a ɗauki ɗawainiyar rayuwanta har ta mace har iya karya ɗan kwali ka ganta ka ce kana santa kuma a ɗauka a kai maka tun Allah waɗanda suka maka haka ba su cancanci girmamawa ba ba su cancanci mutuntawa ba ba su cancanci ƙaddarawa. ba wani mawulaƙanta su yake yi wani kuma ya ɗauko ta girma-girma ko ba haka ba mm. amma kuma ba zai cika alkawarin da wannan haramun ne shi yasa mutane suke cikin talauci suke cikin bala'i duk wanda yake so Allah ya buɗa masa a cikin arzikinsa ya kyautata ma iyalansa ya sha mamaki wallahi inda gaske kake yi za ka kyauta mata wallahi za ga Allah yana rufa maka asiri amma ko kai talaka ne kana yin ƙorowa iyalanka ƙarshe a kaje ka bata ta kamura sai kuma ka zagaya gindin teburin mai shayi a dafa maka indomie a fasa maka kwai ita kuma mm. ka bata kuka to sai Allah ya barka a haka alebra har abada wallahi ka kula sai Allah ya kula da kai wallahu ala Allah ya samu dace malam ya shari'a ne ta tsara tsakanin irin kwana tsakanin kishiyoyi kwana namiji a tsakanin ɗakunan kishiyoyi wato malam awal babu wani nassi na shari'ar musulunci a cikin ƙur'ani ko a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya yi bayanin ga da ya kamata a raba a kwanan aure a ce kwana bibbi ake so a yi ko kwana ɗaɗɗaya ko sati ɗaɗɗaya ko kuma a ce ana so miji ya ringa canjawa ne daga ɗakin zile zuwa ɗakin ladi da yamma ko da safe ko bayan sallar magariba abinda kawai ya zo a cikin hadisi Shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan mutum ya auri budurwa a kan sauran matansa to zai mata kwana bakwai a ɗakinta daga nan kuma sai a zauna a tantance ya ya kamata abin ya kasance idan kuma ya auri bazawara ce to zai mata kwana uku ya tallafe ta a matsayinta na amarya daga nan sai a raba kwana to amma ya za a raba kwanan musulunci bai yi bayani ba so da yawa za ka dinga samun tambayoyi daga gurin mutane ana cewa to malam yanzu na tafiya da na ɗakin wance na tsallake yanzu ina zan koma ba wani malamin da yake da amsar da zai iya baka saboda babu wannan amsar a cikin littafi mm. me ya kamata ka yi abin da ya kamata ka yi shine in kana da mace sama da guda ɗaya ko bayan ka gama shan kwanakin amarcin da musulunci ya ɗeba maka sai ka kira kan iyalanka to ku zo mu shirya mu tsara yadda kwanakin ku zai dinga kasancewa in ku shirya kwana ɗaɗɗe za a ringa yi kuma za a ringa canjin ɗaki ne da safe musulunci ya karba duk abin da ku yadda a tsakaninku kuka daidaita a kai mm. in na yi tafiya yaya abin zai dinga kasancewa in zan yi tafiya yaya abin zai dinga kasancewa duk abin da kuka yadda kuka amince to musulunci ya buga sam a kai mm. almuslimuna ala shuruɗihim sai zanto cewa musulmai suna kan abin da suka amince da shi mm. na sharaɗi na tsari fita daga kan wannan tsarin fita daga kan wannan sharaɗin a zalunci ne wallahu ta'ala a'lam malam za mu karkare da tambayar da wani mai sauraro ya aiko ya ce shi sana'arsa ita ce gyaran bayan ƙur'ani mm. saboda haka yanzu a sana'ar tasa ya tara yagaggun takardu na alkur'ani sun kai buhu uku ita mhm. to ya zai da waɗannan takardu sai ya kona su sai ya kona su mm. ya halatta a takardun alkur'ani mm. wanda mutum ba zai yi aiki da su ba mm. ko waɗanda suka tsufa ya halatta ya kona su na dalili akan haka kake jira lokacin da sayyidina Usman farko daidai ka sani cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a zamaninsa babu takarda babu fefa babu bayro hmm. duk abin da aka saukar wa manzon Allah na alkur'ani ana rubutawa ne kan abin da ya sawaka wasu ayoyin an rubuta su ne akan ganye hmm. wasu an rubuta su ne akan akan tankar dabino wasu an rubuta su ne akan wani bangare na kashi musamman gudun da ke da faɗi na kashi irin waɗannan abubuwan su aka tattara aka yi ta rubuta alkur'ani to sai zanto cewa da manzon Allah sallallahu ya rasu duk waɗannan abin da aka ta rubutawa an tattara shi an kawo wa Hafsa mata ga manzon Allah ta ga na Umar to lokacin da na usman bayan dole musulunci a zamaninsa sun ci armenia sun ci azerbaijan wani yanki na tarayyar soviet a da kenan yanzu kuma sunan kasashe ne yanzu haka azerbaijan ko ka ce armenia sunan kasashe ne yanzu haka bayan musulunci ya ci wannan yakin ya ci wannan kasashe da yaki sai ta cewa lokacin musulunci ya kala bunƙasa aka fara samun bambanci na karatun alkur'ani kada dai in cika ku da sulutu a lokacin sayyidina Usman ya kafa kwamiti karkashin zaid bin sabit sun sake kwafin alkur'ani aka yi kwafi shida na alkur'ani irin dai abin da aka samu a zamanin manzon Allah ba ragi ba ƙari to sai aka rubuta kwafi guda shidan nan ɗaya aka tura makka ɗaya aka tula madina ɗaya aka tula basra Eh, da ka tura kufa da ka tura sham haka nan da dimashq kenan to abin da ya sauran na alkur'anin da kuma mm. kamar yadda abu ali al'ambari ya rawaita cewa a lokacin karkashin jagorancin na ali ibn abi talib lokacin bai zamto khalifa ba eh, da shi aka je aka tara duk abin da ya rage eh, na alkur'ani din nan wanda an sai aka kona shi da wannan malamai suke cewa halaccin kona takardun alkur'ani hmm. idan a lokacin amfanin su ya gushe ko sun tsufa ba laifi bane ba tumala za mu dakata da karanta saƙonin masu sauraro kai ma mai saurari kana iya turo mana tambayar kada ta shafi addinin musulunci a kan namba sifili takwas sifili shida sifili biyu tara bakwai biyu tara biyu domin ka sami amsar tambayar cikin wannan shiri na matambayi baya bata za mu je ga turmi na karshe yadda za mu bai sauraro dama ya kira mu akan lambobin wayar da muka saba amfani da ita sifili bakwai sifili shida daya takwas biyu takwas tara hudu bakwai akwai kuma sifili takwas sifili bakwai sifili tara hudu sifili uku biyu uku ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت مساعينا غابت مناقبنا واسود حاضرنا وأوشك اليأس أن يغشى أمانينا ما شاء الله shirin matan bai ba bata dauki matan na farko assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah barka da shigowa cikin shirin ki gabatar da kanki ki tambaya suna na mama Yusuf daga wallaga. Na'am. Na sha wallahi ba sabu amma na gode ma Allah da ya haɗa ni da ku. Alhamdulillah. Malam tambaya ta anan shi ne. Na'am. Ni ne nake ya Allah ka sanya ni a gidan aljanna. Mm. Wanda yake gefe na sai yake ni kan makar a sana aljannan Allah ya bani Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ni in an bani shi ba sai an tsana aljanna ba na'am to ina son in ji menene hukuncin wannan kalma da ya kuma ya matsayin ta na'am sannan sai tambaya na biyu na'am ya ce kuma annabi ya san gaibu na ce mishi annabi bai san gaibu ba mm. to ina son a mana ƙarin bayani da ne shi gaba ɗaya to to malam sannan tambaya na uku <laughs> to ai na daɗe ina neman ku ne mala dan mu afuwa ukun nan zan yi to muna jinki eh, mahaifina ya yanka min suna da shamsiya na'am to yanzu kuma ina ta yawan jin fatawoyi akan sunan shamsiyan wasu suke sunan rana wasu suke waye na kai shekara goma da canja ma kaina suna na mai da shi ummu salma ya matsayin wannan canjin suna da na yi to masha Allah na gode yawwa ki ji amsoshin tambayoyinki bari ki ji maman yusuf daga gwallaga wannan addu'a da kika yi a na cewa ubangiji allah ya saki a aljanna addu'a ce mai asali mai kyau annabi sallallahu yana roƙon allah ya sashi a aljanna yana kuma neman tsari daga wuta kuma sahabban manzon allah sallallahu alaihi wasallama su masu neman roƙon Allah da ya sa su aljanna har ma manzon Allah sallama yake cewa in za ku roƙi aljanna hmm. ku roƙi firdausul a'ala aljannar firdausi wacce ita ce mafi ƙololuwa yanzu hmm. za a roƙa a roƙa da babban masaki kenan hmm. to amma abokin zancen ki da ya ce shi ba sai an sa shi a aljanna ba in an ba shi muhammadun rasulullahi shi kenan yayi to eh, ga irin waɗannan mutanen hmm. abin da za a fara musu shine wayar musu da kai cewa shi karan kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai ba abin da yake fata kamar ya shiga aljanna hmm. duk da cewa yana da tabbacin shi dan aljanna ne amma kuma yana roƙon Allah ya sa shi a aljanna hmm. ba kwa ganin yanzu idan aka kira sallah manzon Allah yana cewa idza sami'tum al-mu'adhdhin faqulu mithla ma yaqulu idan kun ji liman ladan yana kiran sallah ku faɗa irin abin da ke faɗa bayan ya kammala sun sallu alayya kuma salati Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad zuwa ƙarshe summa sallu li alwasilata ku roƙa min Allah ya sa in samu wasila fa innaha manzilatun fi janna janna. domin wani matsayi ne da ke ƙololuwar aljanna la tambaghi illa li abdin min ibadillah wanda wannan matsayin bai dace da wani ba sai da wani cikin bayin Allah fa'arju an akona ana huwa manzon Allah ce ina fatan ya zamto ni ne wannan bawa kaga anan gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam <laughs> shi ma roƙon Allah shiga aljanna yake wasu saboda girmama manzon Allah koya da sunan yaba shi har suna wuce gona da iri suna kokarin wato fitar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kasantuwar bawan Allah zuwa wani abu na daban hmm. wanda hakan kuskure ne alhamdulillah allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja manzon Allah bawan Allah ne annabin Allah ne hmm. manzon Allah ne shine fiyayyen halitta cikamakon annabawa shugaban manzanni mm-hmm. daɗin Allah mai gaskiya abin gaskatawa muhammadu Shayabo sallallahu alaihi wasallam saboda haka shi ma kamata ya yi ya roƙi Allah aljanna kamar yadda kika roƙi aljanna kuma a matsayinsa na musulmi ai kamata ya yi koyi da manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya cewa a bar shi a matsayinsa na Muhammadu sai cewa yake Allah ya bashi aljanna saboda ka shi ma ya koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa magana ce mai muni kwarai da gaske to amma kasantuwar rashin sani dole a ba wa mutum usuli kwanda a wayar masa da kai girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka girma shi da abin da Allah girma shi manzon Allah ya hana a garin yabo har ka kamba ma shi ka kai shi wuyan da ba bai kai gurin ba manzon Allah sai la tatrudi كما أطرت, كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد الله ورسوله kada ku ringa ko ni ku kamba ma ni kamba ma wadda ban kai gurin ba kamar da nasara suka yi wa isa dan maryamu har suka ce shi Allah ne ni fa bawan Allah ne ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne wannan ma ya kai zuwa ga tambayar ta biyu cewa shin manzon Allah ya san gaibu me yake nufi da gaibu ne gaibun nan fa kala kala ne zan iya cewa amsar wannan tambayar a'a zan iya cewa amsar wannan tambayar e shi gaibin nan akwai gaibul mutlak abin da ba wanda ya san shi sai Allah ba wanda ya san shi sai Allah kamar yaushe za a tashin alkiyama wa ya sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma bai sani ba mal mas'ulu an habi a alama min as-sa'ili manzon Allah bai sani ba kamar yaushe wane wanda ke kusan manzon Allah sallallahu alaihi zai mutu ba wanda manzon Allah bai sani ba bari gwada maka cewa manzon Allah sallallahu alaihi bai san komai ba lokacin da aka yi wata tafiya a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai eh, wato eh, salkar wuyar na na Aisha hmm. ya tsinke ya fadi aka dauki tsawon lokaci ana nema dan matar manzon Allah sallallahu alaihi a ah, ah, tana da bukata dole kowa ya jira ta Mm. radiyallahu ta'ala hunna mm-hmm. eh, aka yi aka ne har aka haƙura kawai a tafi a matsayin an yi asara ta ɓata da aka tare da kuma da ke ɗauke da na aisha kawai sai aka ga sarƙa inda manzon Allah sallallahu ya san komai da cewa zai ku je guri kaza sarƙar sa sarƙar na aisha tana wani tana guri kaza mm. shi yasa ma dan Allah ya gwada wa manzon Allah bai san komai ba yace ya faɗa walau kuntu a'lamul ghaiba lastaksartu min alkhair wa ma masani su ai da na san abin da yake boye da wato na yawata samun ɗiban alheri da ba wani abin da yake na muni ko na cuta ya same ni sau da yawa manzo Allah yakan ji yaki a ci nasara a kansa inda ya san zai je za a ci nasara a kansa da bai je ba sallallahu alaihi wasallam wannan shi ake kiran kebul mutlaq wannan ba wanda san shi sai Allah kamar yadda ta shin alkiyama sannan akwai gaibul annisbi wato gaibu ne amma ba na gaba ɗaya ba za a iya samun abin da manzon Allah ya sani Allah ya sani wa ya sanar da manzon Allah Allah subhanahu ta'ala hmm. amma mu sauran mutane ba mu sani ba wannan kuma suna da yawa abin da manzon Allah ya sani sauran mutane ba su sani ba in bi zai iya ba su sani ba a lokacin sai daga baya a sanar da su kamar da sau da yawa idan Allah ya ba wa manzon Allah sallama ah, wani wahayi ai a lokacin ba wanda ya san wannan abin daga manzon Allah sai waɗanda Allah ya kaddara za su sani amma sauran mutane sai an faɗa musu saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai san gaibu ba gaibu na gaba ɗaya amma za a iya samun wani abin da ya sani wanda sauran mutane ba su sani ba wallahu ta'ala alam na'am sai ya tambayar ta ta ƙarshe ta canjin suna sunanta shamsiya ta ce hmm, ta da umu wai sunan rana wai faɗa masa cewa shamsiya sunan rana ne eh, shi suna malam awal ah, ba wai a tsayawa a yi ta bincike akan ma'anarsa kawai simbolik abu ne wani alama ce wanda ake sawa ya bambanta wani da wani to amma kuma ana so a samu mai kyau in yana dauke da ma'ana mai muni ah, shi ne ake kokarin canjawa wani kuma ba a san ma'anarsa ba mai ma'anin ku mahaifinmu yanzu kamar ya dai ka faɗa mana to mai suna ma'ana ibrahim ni ba sani ba hmm. <laughs> ba san bai fasara ibrahim ba amma sana ne al'asma'u latu allal in ba wani abu ne to a fili ba yanzu an ce shamsiya ko hmm. eh, eh, ta rana me a ciki kamar a cewa mutum barau ne in ya zo in mun abin da aka haifa a gabansa duk mutuwa suke yi sai shi eh, da aka haife shi ne zauna sai a ringa ce masu barau sai ce shi ke na wannan sunan haramun ne wani tatil ne na hausawa ko a cewa mutum talle na mace ko namiji idan ya zamto cewa lokacin da mahaifiyarta ta mutu ta ta a wata haifeta sai ita ta rasu duk akwai wani abu akwai da a cewa mutum damina galibin an haife shi ko a cewa mutum kile shi ko a ce maka tanko duk wannan yana da ma'ana ko kande to eh, ga nan dai kala kala mm. saboda haka al asma'u la tu'allal eh, canjin sunayen da aka yi ta samu a zamanin manzo Allah galibi suna ɗauke da mummunan ma'ana ne kamar wani ya zo ya ce manzo Allah sunansa Shihab garwashin wuta manzo Allah ce a sunanka Hisham manzo Allah ya canza sunan matarsa da sunan ta Barra sai ce a daga yau sunan ki Zainabu Barra saboda akwai tsarkake kai a ciki mai tsoron Allah kaga wannan bai dace ba manzo Allah sallama ya canza sunan kakansa Ibn Musayyib Ibn Hazm Ibn Hakam al-Kulafi ya ce an canja maka suna shi kuma sai ce a'a shi ba zai dagu daga sunan da iyayen suka sa masa ba za la kyale shi to amma sai dai wannan abin da sunan ke dauke da shi na mummunar ma'ana ya ci gaba da bin wannan mutumi shine sayyidina musai abdullahi sayyid bin musai ke cewa tun daga wani lokaci ya zamto dangi mu dangi ne wanda muna gamuwa da muna yawan gamuwa da abubuwan bakin ciki tunda ma'ana hazin bakin ciki wanda manzo Allah ya so canja amma suka ki manzo Allah kuma sai kyale su wanda ke gwada cewa ashe ko mummunan suna ne ma mutum zai in ya iya an ya bari za iya kiyaci ya tsaya a kai za iya barin sa saboda haka ma'anan shamsiyatun wani abu ne da ke da alaka da rana wani lokaci ana kiran lema da sunan shamsiya to amma kuma ai da yawa daga cikin sunaye in za a fasara uh, ba su dauke da wasu ma tun ba wannan ma'anar akan fa ba kada mutane su dinga matsawa kansu to malam ta ce ta kai shekara goma da cin da sunan shi kenan tunda ta riga ta canja mewa ta shiga makaranta da ummu salama ummu salama ma sai mu ce ba suna bane ba shi ma alkunya ne mm, mm. saboda ita ummu salama salaman daban sannan ita ummun daban ita ummu salama matar manzo Allah sunan ta hindu eh to ba zai ita ce salama kaga salama eh, salama kuma shi namiji ne ai ba mace ba ah, namiji ne na ta salama mace ta yi na ga an fi jingina suna a kan su mata ah, ah, ah, na'am eh. to shi ke nan saboda ka bayo Allah cin jawon da kike ki bari amma ki sani sunan ki na shamsiya ba wani mummunan suna bane ba na'am na'am to bari mu ji wani a bisa layi na'am assalamu alaikum wa alaikum assalam na'am barka da shigowa shirin matambayi baya bata da wa muke tare Sauƙin suna Hussein Karin Tabbas. Usaini to Malam Usaini kai tambaya mutum cikin azumi eh, ya aiki a cikin azumi kana ya sha zai dawo da dawo gida sai sha ruwa to hukuncinsa kuma rana ba ta faɗi ba sha ruwa ta eh, faɗa da saboda ya gaji kenan sai ya sha ruwa ko malam ya danganta ne ga irin wahalar da ya sha mm. idan ya zanto cewa wahala ce mai tsananin da za ta iya kaiwa zuwa ga halakarsa mm. ko zuwa kamuwarsa da wata cuta mm. wannan ya halatta ya sha eh, ba su ya yi tafiya ba saboda ah, ya ce ransa wa maja'ala alaikum fi dini min haraj eh, tunda an takura al'amru idan daqa tasawa idan tasa baq Ah, wannan kenan amma in dan wahala ce wacce za a iya jure mata kuma mutane suna iya jurewa shi yake jurewa ah, ya sha ruwa a cikin shubha ah, ya wato akwai nau'i na shubha ba za a ce masa ya sha ruwa da gangan ba amma kuma duk ya hakura wahalar da mai azumi ke ji kara masa lada yake yi mm-hmm. a cikin hadisi mun zalla ka cewa la khalu fi fami sa'imi atyabu inda Allah min rihal misk dan wani wari da bauri da bakin mai azumi ke fitarwa saboda rashin ruwa a bakin kasan idan ko abinci ne baka ci da yawa za ka ji bakin gina wani hamami haddan kodanko haddan to wannan abun a gurin Allah ya fita ran almiski kanshi saboda haka ya danganta ne wani daga irin wahalar tasa wannan wahala. to Allah ya samu dace to mun rasa kana mutum na karshe zamu dauka malam saboda lokaci don mu ji tambaya da gare shi da kuma amsar ta za a bashi wa alaikum salam wa rahmatullah barka da dare barkan ku da aiki na'am barkan ka da wa muke tare kuna tare da maji daɗi wato ya haya izi bakin kura na'am malam ya haya ka yi tambaya to tambaya ta ga malam ita ce misali a wajen kiran sallah ka hmm. ji misali wasu na ce misali Allahu akbar Allahu akbar wasu kuma sun ce Allahu akbar Allahu akbar wannan Allahu akbar yana daure min kai sa'annan na biyu mm. shine akwai wajen da ta da ikama ashhadu an la ilaha illallah wasu kuma su ce shahadu ba nan ce ashhadu ba wasu ce shahadu wani abun gaskiya yana ɗaure kai shine ke so malam da Allah ya dan mun karin bayani akai ya yi irin kuma nan kuma gida lafiya na gode to mun gode ne shahadu babu shahadu mm. a larabci babu shahadu sai da shahida Ah, kuma ba da wannan salon ake so a kira sallah ba ko wanda da mm. a shahadu ake cewa in akwai mai cewa shahadu kuskure ne shahadu ake cewa ka san matsalar mu wani lokaci mu shine mutane sun dauka cewa eh, idan za ka yi addini sai ka da wani gidaje. sai ka da wani al'ada al'ada wannan shine kuskura ba ka ganin mutum wani lokaci muryarsa garau amma zai kira sallah sai ya wani da gargaje bakinsa ya mai da kansa wani iri haka <laughs> ya langwabi ya langwabi ya la don menene ana so ka yi amfani da zaƙin muryar ka rera rera ka kira Allah subhanahu wata'ala ta'ala lokacin da uh, wani ya ga kiran sallah wanda shi ya kamata a ce ya zamto lada ne amma saboda bai da kwalitin lada ne manzo Allah ya ce masa fa alimhu bilalan fa innahu anda minka sautan ka koya wa bilal wannan kiran sallan domin ya fi ka zaƙin murya gashi ka iya amma an fi ka zaƙin murya saboda haka yana da cikin kwalitin mai kiran sallah a same shi mai zaƙin murya wani lokaci ka san eh, ba masu alada ne sai tsoffi wanda murya su ta fara da gwargwajewa wasu a ba su ladanci eh. kama an dan kaskantar ma da matsayin ladanci wanda kuma ladanci sai na umar yake cewa ah, babu abin da shugabanci ya hana shi kamar zama wa ne ya shi sa wani lokaci da kansa yake tashi kira sallah sai na umar ai manzo Allah yake cewa ranar gobe kiyama ladanai su suka fi kowa dogon wuya ma'ana kaza kana hango suka su ga tawagar ladanai mm. ladanai da masallaci kaza ke shine aminin mutane to duk wanda ya kira zai wani ya ce Allahu akbar to sallah to sai an baka shi in kai mai sallah za a rubuta maka ladan dan da ɗaya ne to shi ladan za a rubuta muku ladan duk wanda ya ji kiran sallah kaga ko in ya samu mutane 40 sun zo masallacin a sallah ɗaya a sallah ɗaya dole ya zama babban musulmi nan gobe lallai kuwa eh lallai kuwa to an ce fulani ba sa kiran sallah saboda suna tsoron wani abu ne talauci kasa na sai kare Allah sarki an ce musu dilla da ne talaka ne haka suka dauka ayya amma cewa suke bare bari ne ayya amma su ne ayya malawal akramakallah tambayar ta farko kuma da yake cewa Allahu akbar wai ana haɗewa da wani eh, wannan salon zance ne in kashi Allah al'arashi shi ne duk harafin da za ka tsaya a kansa to za ka ɗaure shi ne Allahu akbar tunda akan rawun ka ɗaure ta Allahu akbar to ka'ida kuma a larabci idan za ka haɗa wani wasali idan kana so ka haɗa tsakanin kalmomi guda biyu musamman in kalmar da ke gaba ta ɗauke da alifin da lamun alulaura kenan ka gani hmm. alulam alif kenan ko shamsiya ko kamariya ana so me ka haɗe su ko ya za an fada Allahu akbarul to ita wannan ra'u din nan da ka daure ta to yanzu sai ka musa mata rufa akbaru to kuma sai ta daure wannan lanjayan da ke gaba mm. shi ne da an ce Allahu akbar Allahu akbar kare dauka cewa wata kalma ake faɗa ta daban rul rul a mm. haka ne ake furta abin saboda haka abin da ladanan suke yi daidai ne ba kuskure bane ba al'awal to a ya haya izi Allah ya ka ji ka tsaro dama an ce ladanci ma na yanzu har makaranta ake mata a koya yadda take eh ai yana daga cikin abin da ya kamata mai kira eh. kungiyoyin addini shine ya kamata kamar yadda yanzu zamanin building capacity ne ana building capacity malamai ana nan jami'an tsaro yan jarida kullum kuna cikin training mm. ya kamata mu ma kungiyoyin addini mu dinga ba da training wa ladanan kwamitin masallaci wani lokaci ga masallaci ana rikici tsakanin yan kwamiti an nasasari yan kwasu yi amfanin abin da ya kamata ba a building capacity su yaya ake su masallaci zama ba sani ba su mm. dauka wannan mitin shine masallacin ko ladanai ga baya iya gudanar da masallacin yadda ya kamata wajen bilhimi ya farsi malawai to Allah ya mu dace malam mara za mu dakata a nan sai wani mako idan Allah ya ba mu aran numfashi mun kai za mu sake dawa cikin wannan shiri na matambayi ba bata da fatar zaka koma gida lafiya na gode malawai Isaro ka kasance tare da mita bakwai da biyar a wannan shirin na matambayi ba bata wata lahadi idan Allah ya kai mu a madadin Dr. Ibrahim Adam Umar Disina awal musa ya kuban kane ke cewa assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh